والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba sha hudu ga watan hijja a karshe karshen wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina wanda ya dace da talatin da daya. ga watan uku shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara dan ci gaba da karatu. littafin mu mai albarka bulogul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi da zamu tashi na arba'in da ɗaya go da biyu na arba'in da biyu kenan jiya idan ba a manta ba mun fara kitabul jana'is kitabul jana'is hadisin karshe da muka tsaya a kansa hadisin Aisha wanda ke ɗauke da sakon cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi masa likkafani cikin tufafi guda uku farare kuma saholiya sannan kuma an yi su ne da auduga ba tare da riga ko rawani ba wannan shine abin da muka tsaya yau za mu tashi hadisin Abdullahi ibn Umar wa na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma qala lamma tuwfiya Abdullahi ibn Ubay جاء عبده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare yadda a gare shi Abdullahi dan Umar yake cewa lamma tuwfiya Abdullahi ibn Ubay yayin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya mutu ja abnuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗansa ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa kala yace da shi aqini kamisaka ukaffinku ina son ka bani ka ya annabin Allah ukaffinhu domin in yi masa likafani da wato ya roki alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi Abdullahi bin Ubay bin Salul kowa ya san munafiki ne kuma shine ma shugaban munafikan Madina gaba daya kuma kowa ya san shine mutumin da ya jagoranci batancin da aka yi ma Aisha da kazafi da aka yi mata cewa ta yi zina har Allah ya saukar da wani adadi na ayoyi cikin suratul nur ya barrantar da ita ya warkar da ita kuma a cikin ayoyin aka nuna ko da an yafe wa sauran da suka tofa albarkacin bakin su cikin wannan al'amari shi kan ba za a yafe masa ba innal ladzina ja'u bil iski usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli امرئ minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim allazi tawalla kibrahu shine abdullahi bin ubay bin salul wanda Allah ce lahu azabun عظيم tare da haka ɗansa kuma sahabi ne ɗansa shi ma sunansa abdullahi to sai ɗansa ya roƙa masa alfarma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya bayar da rigarsa dan ayi wa mahaifinsa likafani da shi ba baya da haka manzon Allah ya zo ya yi masa sallah ko ma ya nema masa ya yi masa istighfari ya roƙa masa gafara manzon Allah duk ya ansa gaba daya ya bayar da rigarsa aka yi masa likafani yadda ruwaya ta nuna cikin bukhari manzo Allah ya yi jinkirin zuwa lokacin da aka zo jana'izar wannan mutum har an sa cikin kabari ba tare da likafanin da rigar manzo Allah ba manzo Allah ya ce ku fito da shi aka fito da shi ya sa masa rigarsa sannan kuma ya yi masa istighfari ya yi masa sallah da karshe kuma Allah ya ce to daga yau karka saki wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun daga yau kar ka sake yin sallah kan daya daga cikin munafikai kar ka sake tsayawa akan kabarinsa wai dan ka roƙa masa gafara saboda sun kafircewa Allah da manzansa sun mutu suna kafirai dan haka ba sai ka musu istighfari ba kafin wannan aka ce da shi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ko kai musu istighfari ko kar kai musu duk daya inda za ka yi musu istighfari so 70 to Allah ba zai taɓa musu gafara ba ina fata an fahimta Allah ba zai taɓe musu gafara ba to kaga menene amfanuwa da zai yi da rigar manzon Allah ba wani abin da zai amfana da ita tunda ji annabi kowa ya isa gibari kowa ba za a ansa ba to menene hikimar manzon Allah ya ansa bukatar Abdullahi shine malamai ke cewa da ɗansa sahabi ne manzon Allah ya yi wannan ne dan ya daɗa ran ɗan ba don ya san rigar za ta yi wa uban amfani ba dan ya daɗa ran wa ɗan sa ba dan rigar za ta yi wa uban amfani ba to amma dai karkashin hadisin abin da ake iya dauka na hukuncin fike huci ne a sai ana iya wa mutum likafani da me da riga wanda akan haka Imam Bukhari yayi babi cewa idan ba a samu komai ba sai malum malum babban riga a iya likafani da ta ko ba za a yi ba za a yi tun daga shi ya ce da Annabi sallallahu wato atini qamisaka ukaffinhu fa ba sai Annabi ya bashi bai ce ba likafani da riga ba kyau a ce wannan na nuna ana iya likafani da riga da riga sai dai wata siffa ce tafi dacewa game da lakafani shine irin likkafanin da aka wa manzon Allah shine tufafi guda uku kamar yadda muka ambata karami da zakazakiya da babba a linke shi da karamin sannan mai bi masa sannan ko babban daga gaske bidun kamisin wala imamatin wannan shine yafi cancanta amma in hali ya kama sai zani daya ko riga daya sai wa mutum lakafani da shi ina fata an fahimta وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإن فيها فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأنا حديثي نرجع عبد الله بن عباس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ilbasu min siyabikum ku sanya daga cikin tufafin ku albayat farare wato ku rinka sanya farare daga cikin tufafi wannan baya nuna haramcin sanya wani launi ba fari ba sai dai yana nuna fifikon farin tufafi akan wanda ba shi ba saboda mai manzo Allah ce ku rinka sanya farin tufafi fa innaha min khairi thiyabikum domin farin tufafi yana cikin mafi alherin tufafin ku ku mutane wa kaffinu fiha mutakum kuma ku yi wa mamatan ku likkafani da farin tufafi din an gane ko to wannan sai ya nuna ashe yana daga cikin hukunce hukuntar littafa ne shi ne launin sai zama wanne ya zama fari to wannan zamantowar safari shi ma wajibi ne ko mustahabi ne mustahabi ne saboda an samu annabi yi wa wani littafa ne ba da farin ba amma fari din mustahabi ne shi aka fi so don ya ce wa kafinu fiha mautakum haka ranar juma'a da ranar idi idan mutum zai ado ana son ya sanya farin tufafi ya kuma sanya turare saboda farin tufafi shine mafi alherin tufafi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko dama shi likafani manya manyan mustahabban al'amurra a cikinsa guda hudu ne abu na farko likafanin ya zanto fari an gane ko baya ga haka ya zanto kyalle ne guda uku daya biyu uku irin yadda aka wa manzan Allah ko abu na hudu abu na uku cikin wannan farin idan guda uku ne aka yi su to ya zanto daya akwai sirki a jikin su na launi ba fari ba shine kamar yadda muka faɗa wanda ke lahu alam wanda ke lahu kisa hibara kenan wanda yake da launi ba fari ba ina fata mun fahimta riga ce fara amma tana da ratsi na layi layi wanda yake kuma ba fari ba ko baki ko kore ko dai wani abu daban to cikin guda uku ne ya zanto daya haka ne ko kuma duk guda uku ya zanto an samu farin yadi amma mai wannan ratsin a yi likkafa ne da shi mun samu hukunce hukunce guda nawa kenan uku sannan abu na hudu cikin ne idan an zo an kawo su kafin a sa mutum a sanya turaren wuta a sanya turare turaren wuta cikin shi ya haƙi sai a lallabe da shi wato ai musu tabkhir wato ai musu turare a turara su da turaren wuta su yi kaifi sannan sai a rufe mutum da su ina fata an fahimta saboda haka wannan duk sunnoni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne akwai hadisi akai bai kamata mu sakaci da shi ba dangane da likkafani lalle ya kamata a rinka samun canji cikin al'amura kan me ta tafiya kan al'ada a abu da kan sunna tutar Allah ya mana kamar kasa idan ba a samu turaren wuta ba sai a sanar ruwa babu laifi amma abinda aka fi so sunna turaren wuta an fahimta da kyau wannan hadisi ma ne ce rawahul khamsa marwaita hadisi biyar dan nan suka rawaito illa nasa'i in banda nasa'i wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ce hadisi ne sahihi baya ga haka ma imamu ibn hibban ya rawaito shi imamu ibn hibban al-busti a cikin sahih dinsa har ma a wani bangare na riwayarsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum sai kuma yace wa inna min khairi akhalikum al-ismat yana daga cikin mafi alherin kwalli a wurin ku shine kwallin da ake kira al-ismat shi wannan al-ismat yajlul basara yana ƙara gani wa yumbitu shara kuma yana bubbugo da gashi mutum mutum na amfani da kwallin da ake kira al-ismat wannan fa'ida ta sa na kawo mana yana ƙara gani yana kuma ɓuɓɓugo da gashi jikin mutum yana tofar da gashi jikin mutum al'ismat hakan same shi za ka same shi ba ba ne kirin yana kyalle haka fari fari ne haka yana eh, yawwa kamar dutse yana da matukar kyau al eh galibi tun da sunan larabci ne mabu san da hasu ne ake kiransa ba amma dai kawai da mutum zai tafi zai samu zai je umara ko aikin haji ko zai je saudiya umara duk inda ya samu yan ya ce musu al sun san shi ana kiran shi farin kwalli to malam zakariya ya ce ana kiran sa farin kwalli ban san sunan shi da farko وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه an karɓo hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kafana ahadukum akahu idan ɗayan ku zai wa dan uwansa likkafani falyuhsin kafanahu to ya kyautata sa to me ake nufi da kyautata likkafani ba lallai bane kyautatawa ya zanto ana nufin sabo a'a abinda ake nufi da kyautata likkafani likkafanin ya zanto fari bayan ya zanto fari ya zanto ya kai uku inda hali bayan bai in bai kai uku ba in ɗaya ne ma ya zanto zai rufe jiki ko mafi yawan jiki kuma baya ga haka ya zanto tsaftatacce ne duk wannan yana cikin kyautatawa waɗansu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan hadisi cewa kyautata ce shine a sami yadi mai tsada amma nan kowa ya saba sunna an gane ko sai zana Abubakar Siddiq an ganshi da wata riga tsohuwar riga ce ko da bayan na mutu kai mun ne da wannan sai wani ce inna hadha sawbun khalq tufafi ne wanda yake ya tsufa ya kwan biyu sai sai zana abubakar ce alhayya hayya haqqu bil ya ce ai wanda yake raye shi ke bukatan sabon tufafi wata ba shi ko wanda ya kurfe shi da shi wannan riga <laughs> innal hayya a bil jadid don haka dai abinda ake nufi da kyautata likafani shine ya zanto in akwai wadata ya kai wannan adadin gyafto guda uku in ko ba haka ba in ma guda ɗaya ne zai rufe jiki kuma ya zanto fari kuma ya zanto yana da tsafta ko baya da haka ya zanto mai shara-shara ana son wanda zai rufe jikin mamaci tunda sutura ne har kafin lokacin da za a tafi cikin kewarsa وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أهد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u bainar rajulaini yana haɗa mutane biyu min katla uhudin daga cikin mamata da suka mutu a yakin uhud fi saubin wahid cikin tufafi daya wato yayi musu kafani da zane daya an gane ko summa yaqulu sannan sai yace ce ayyuhum aktsaru akhdhan lilqur'an wannan su ne yafi yawan hardar alqur'ani fa yuqaddimuhu fil lahdi sai manzon Allah ya gabatar da shi fil lahadi a cikin nau'in kabarin da ake kira lahadi wato ya fara sa shi sannan dan sannan mai bi masa walam yughassalu ba a yi musu wanka ba walam yusalla alaihim ba a yi musu sallah ba rawahu al-bukhari wannan imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi ne kenan ingantacce wannan hadisi a cikin sa akwai hukunce hukunce da suke da alaka da jana'iza ko gawa ya kamata mu bi su daidai farko annabi ya kasance yana hada mutum biyu min katla uhudin fi saubin wahid idan aka samu karancin likkafani ya halatta mutum biyu a raba musu likkafani daya to da aka ce yana hada su fi saubin wahid cikin tufafi daya sai malamai suka ce wannan zai dauki ma'ana biyu ne ko dai cikin tufafi daya da ma'anar su duka a nade su cikin tufafi daya ko dai ana nufin cikin tufafi daya ma'ana tufafi ɗaya da ya kamata a mutum ɗaya sai a raba shi gawa ga mutum biyu wanne ake nufi cikin biyu ma'anan farko ko ta biyu ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu ake nufi ma'ana ta biyu ake nufi a aikace ma'ana ta biyu ake nufi tufafi ne wanda mutum ɗaya zai isa kila yi masa guda uku to amma ga wannan baya da komai sai a raba shi biyu a rabi rabi a rufe da wannan da shi rabi a rufe wannan da shi amma yanzu misali shi ne wani malami ke cewa idan kun ce cikin tufafi ɗaya ake haɗa su to sai kuma a zo da gaba sai annabi tambaya wanne fa da qur'ani sai a sai gabatar da shi cikin sawa kabari ya zai ya gabatar da shi <laughs> ya zai ya gabatar da shi bayan suna linki tare da juna kaga ba zai yi ba da haka abin da ake nabi da zai saubin wahid a rarrabe da juna wannan shine aikin sahabbai ya nuna Zubair bin al-Awwam yake cewa a lokacin da aka yi yakin Uhud aka kammala bayan an samu waɗanda suka yi shahada masu yawan gaske can gurin sai ga wata mace ta garzayo tana so ta nufi wajen wata gawa yace gawar dan uwana ce ku auren ba na son ta riga ni zuwa ina sauri can ko sai manzon Allah ya hango ta sai ke cewa almar'at Ya yace ga wata mace tan ku hana ta zuwa ku hana ta zuwa ya ga ta nufi wajen ya san mata akwai karen zuciya kada zai ta yi kuka irin wanda shari'a ta yace sai na je ina kokarin hana ta zuwa yace da sai haka da hannu sai ta buge na girki manzan Allah ce ku dakatar da ita sai ce ke manzan Allah ce ki tsaya ce sai ta saka birki can ki koma baya sai ta ce to gashi likkafani ne guda biyu zani ne guda biyu na kawo domin a ninke ɗana da shi yayi shahada yace sai muka karɓi nan guda biyu sai muka zo wajen wannan bawan Allah gashi shi kuma gefen sa ga wani mutumin Madina shi ma yayi shahada sai muka ji kunyar mu sanya tufafi ga wannan biyu ga wannan gawar ita kadai ga kuma wannan baya da mai rufe yace sai muka yaya sai muka raba wannan tufafin muka ce wannan a bashi daya wannan a bashi daya karshe tufafin kuma wani ya ko girma to ba za mu yi son kai ba mu ce wannan dan dan mu ne mu bashi babban wancan kuma shikenan tunda san masa za a yi wanda za a san wa me na cewa sai ya zaba yace duk da aka sai muka yi musu ƙuri'a kowanne muka bashi tufafin da ya tantance ya samu a ƙuri'a din to kaga wannan ya nuna wato abinda ake nufi da fi safin wahid tufafi biyu a raba tufafi ɗaya a raba shi wa mutum biyu kowanne a ninke shi da juna dan ba a haɗe su cikin abin dan ya zai ya za su iya ɗaukuwa ba za su ɗauko ba kenan ina fata an fahimta to da haka wannan na nuna halattin kenan wato na farko dai ya halatta wato kenan a tufafin mutum ɗaya a rabawa mutum bai idan an samu karancin likkafani shine yajma'u da rajulaini min qatla uhudin fi thawbin wahid thumma yaqulu sannan sai annabi ce ayyuhum aktsaru akhzan lil qur'ani wannan su ne yafi yawan haddan qur'ani fa yuqaddimuhu fil lahadi sai annabi gabatar da shi a wajen lahad a nan gurin kuma yana nuna falalan alqur'ani farko dai yana nuna halaccin a gina kabari abin da saboda mutum daya ciki dan yadda ruwaya ta nuna cikin bukhari a kabari daya annabi ya sa mutum biyu wani kabarin ba mutum uku wani mutum biyu wani mutum uku saboda mutanen suna da yawa idan aka ce sai kowa an yi masa kabarinsa ana bukatar gina kabari saba'in akwai wahala cikin wannan amma idan aka yi kabari manya-manya mutum biyu biyu ko uku uku sai ga cewa adadin kabarburan da za a yi ba su da yawa to ya halatta haka kuma kenan idan waki sun yawa sakamakon yaƙi sakamakon annoba ko gobara ko dukkan wani abu da Allah zai jarrabu mutane da shi sai a yi kaburbura manya-manya ana sa mutum biyu biyu uku uku a kabari wannan ya halatta kare wuta ka biyu biyu uku uku dan shi ne abin da ya tabbata cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wajen sa biyu biyu uku uku din nan kaga kenan duk zaka hada maza cikin kabari mutum biyu ko uku ha kuma zaka hada mata cikin kabari mace biyu ko uku amma inda ake magana shin ka iya hada mace da namiji a kabari guda ko ba za ka hada su ba waɗansu malamai suka ce ba za a hada ba amma Abdurrazzaq sanani cikin littafin musannaf ya ruwaito magana daga Wasila ibn al-Asqa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje Sham wato wata annoba ta faru ta yawan mutuwa wanda ya rinka hada mutum biyu biyu cikin kabari a cikin har ya haɗa mace da namiji sai dai aka ce da sai ya sanya wata ƙasa a tsakaninsu ta yadda jikinsu ba zai tafi juna ba da haka sai wadansu malamai ke kafa hujja da wannan cewa aiki ne na sahabi bai samu wanda ya masa inkari ba a iya aiki da shi wadansu kuma suna ganin a sai dai ka hada maza kadai mata kadai amma mace da namiji ba za a tafi ba ina fatan kuna fahimta da kyau to sannan nau'in kabari iri biyu ne akwai kabarin da ake kira ashakku akwai kabarin da ake kira allahdu to kabarin da ake kira ashakku shine galibi muke a kasashen mu anan a Najeriya ta arewa shine ayi babban rami guda daya sannan sai ayi iya a tsakiya daga ba bayan an sa mutum cikin ramin sai a sanya kasko ko tukwane mata ko ganye ko menene a rufe amma kabarin da ake kira Allah to bayan kai babban ramin uwa din kenan idan ka tashi ya ba tsakiya zaka yi ba sai ka yi shi kamar kogo haka a gefen kabarin zaka yi sai zanto kamar kogo ta yadda sanya mamaci za a yi haka sai kawai sai ka rufe wannan babban ramin daga nan hmm kai eh, alkiblar kuna fahimta da kyau to wannan shine ake kira Allah to cikin su wanne ne mafifici annabi ce in dai wanda muka zaba ne shine allahadu muka so ai kar a wata riwaya yake cewa lahadu shine namu amma shakku ne yahudu ne <laughs> aiki da rukin eh? a to idan kasar mu ba karfi ta yadda ba kowace kasar ce za ta iya karban ayi allahadu ba sai a yi shakku lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuka sahabbai sun zo wajen gina kabari sun san cewa lalle abinda annabi fi so allahadu sai suka tura gwanayen ginin kabarin madina mutum biyu zuwa daya ya ce wajen ginin lahadu daya ya ce wajen ginin ashakku suka ce to zai dan mai shakku ya fara zuwa ya zabi da shi kaga dai ba za mu hana shi ba amma dai mun san annabi ya fi san Allah da bisa ga dace sai wanda yake yin lahadu din sai zo shi ya fara zuwa da haka suka wa annabi Allah da wannan shine ake kira Allah da irin wannan nau'in ginin kabarin to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai hada mutum biyu uku to abinda ake gabatarwa wa ya fi wani hardan alqur'ani da haka waɗansu suke kafa suke kawo wannan hadisi babin fada'il alquran ko babin falalan mahaddacin alqur'ani tun da gashi mutum biyu ne dukkan su kowa yayi shahada amma sai annabi ce ayyuhum aktsaru akhzan lilqur'an wa yafi yawan harda idan ce wane ya haddace qur'ani wane kuma izu kaza ne to wanda zai fi yawan surorin shi za a gabatar wajen alqibla sannan wa ke bi masa wane sannan waye na karshen su to shi kuma shine a karshe to wannan ta fuskar alqur'ani kenan to sai malamai suke tattauna kan cewa banda alqur'ani idan muka ga dukkan su biyu hafizai ne to ya zami ko dukkan su biyu kowa ya haddace izu goma goma ne ba wanda ya fi wani. sai suka ce sai mu yi amfani da sauran al'amurra da ke nuna falalar mutum wa ya fi yawan haddan hadisi ko sanin hadisai wa ya fi da sunna wa ya fi ilimi wa ya fi takawa a zahiri wa ya wani kaza suka ce ai qiyasul baqiyatul fada'il ala al karim an gane ko wato wannan na nuna wannan kenan sannan sai ce lam yughassalu ba ai musu ba ai musu wanka ba shahidai ba a musu wanka haka ake binne su annabi ce za su tashi ranar tashin kiyama kowanne raunin da aka yi masa yana fitar da jini allaunu launu dami wa rihu rihul misk ga launin na jini ne amma yana kanshin turare falalar su kenan dan kowa ya gansu ya gane shaidar su gobe kiyama walam yusalla alaihi ba kuma ai musu sallah ba wato shi shahidi ba wajibi bane a yi masa sallah an gane ko ba a yi musu sallah ba haka aka binne su wato shahidi a wajen yaki haka ake masa za a dauke shi da launin jikinsa din nan ba za a wanke shi ba jin masa jinin ba za a yi masa wanka da ake wa mamaci ba ba za a abin haka za a je a binne shi ba tare da an yi masa sallah ba amma likafani za a yi masa magana dai sallah ba lalle ne za a yi masa ba to amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sallah ga waɗansu shahidai kamar babban sa Hamza annabi ya masa sallah yayi wa wadansu da dai sallah to shine malamai ke cewa ita yin sallar ba wajibi bace ba amma in an yi ya halatta kun fahimta da kyau yanzu idan mutum ya mutu a zaman gida wajibi ne a yi masa sallah wannan farzu kifaya ne dole a samu cikin musulmi wajen sun yi amma mutumin da yake ya mutu a filin yaki to wannan wajabcin ya sauka daga kan mutane amma in an yi masa sallah ba a yi laifi ba dan haka waɗanda suka yi shahada a filin badar annabi bai wa ko ɗaya daga cikin sallah badar da yayi da an rawaito amma ga waɗansu a uhudu an yi musu waɗansu kuma annabi bai musu ba ina fatan kun fahimta wannan sai nuna halacci to shine ake cewa wanne ne yafi tsakanin yi din da rashin yi din tunda ya halatta a yi an ba da rahusa kuma cewa ba lalle ne sai an yi ba wanne ne yafi tsakanin yi da rashin yi hmm? yi ya fi saboda mai eh wato sai zanto wannan yayi nasa kadan watan kenan <laughs> ba zai zama da tsawo eh to yayi kuma yaki dubbin yayi yayi wani lokacin yayi wani lokacin bai ba na'am wa alaikum salam saboda um, eh, eh, rashin yin bayaniya ai na ka samu wannan da wannan da awa cewa rashin yin shi yawa yanzu misali katla uhud lokacin da aka yi bai musu ba amma sai sai hamza kawai yawa amma bayan shekaru kaza da yin yakin ko watanni kaza ya kuma je ya musu sallah gaba ɗayan su kaga don an samu wannan rawayoyin abinda dai malamai ke cewa yidin su yafi saboda menene saboda ita sallar ibada ce Ibadatu lil hayy wa talabul maghfirati lil mayyit kai rayiye ibada ce wuri idan wurin ka idan kai kana da me kana lada shi kuma wanda kaiwa kuma ka roƙa masa gafara kaga babu yanzu za a ce tsakanin ibada da rashin yinta a ce sun zama daidai wa daidai da juna ina fata an fahimta saboda haka yi din yana da matukar abin nan da sauransu da haka dai an samu waɗansu da dai ko annabi bai musu sallah ba yanzu misali an samu bai wa ɗansa Ibrahim sallah ba wannan ke nuna yaro karami idan ya mutu ba wajibi bane ya masa sallah amma idan an yi fa yayi tunda da kansa ya zo ya faɗa ya ce wa tiflu yusalla alaihi karamin yaro ana iya masa sallah a wata rawa ce as yusalla alaihi hatta bari ana yi masa sallah matukar an yi barin jariri inda ya kai wata hudu a ciki yayi 40 ta farko yayi 40 ta biyu yayi 40 ta uku ai daga 40 ta uku ne mai yursala ilayhi almalak fa yanfukhu bihi ruh to daga baya sai aka yi barin sa wannan yana nuna an busa ne sannan aka yi bari dan haka shi ma gawa ce da haka za a yi masa me kenan za a yi masa sallah akwai malaman da suke cewa sai in lokacin da aka yi barin shi yayi kuka in bai yi ba za a yi ba ma hadisin da ihi ne kun gane da kyau wannan hadisin da ihi ne sahihin hadisi annabi ya ce wasiqtu yusalla alayhi a sikata kuma shine bari eh in dai an busa rai kaga ai ya fito da sauki dama ai iktamal khalqatu kenan ai da an yi wannan wata hudu shi sana sai an yi wata hudu ya an yi wata hudu ko tabbas an busa rai sai dai a lokacin nan halittar sa bata cika ba amma dai tabbas an busa rai wa alaikum salam a'a me za a wajen eh, eh? eh? a masa sallah ba annabi ce wa tufil yusalla alaihi ayi addu'ar neman gafara ga mahaifansa an fahimta ko saboda duk ƴaƴan musulmi da suka mutu kafin balaga in dai ƴaƴan musulmi ne wannan tabbas ya tabbata yan aljanna ne yan aljanna ne sai dai ka iya cewa ai wata rana wani yaro ya mutu an zo a ita take cewa usfurun min asafir aljanna annabi cewa ya faɗa miki tace Allah sarki ga wani tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna eh ya more annabi cewa ya faɗa miki to sai malamai suke cewa annabi ya yi mata inkari ne dan baya halatta mutum ya jazzame ya yanke wa wani mutum ya ce wani dan aljanna ne kadaitaccen mutum amma idan ka ce dukkan yaran musulmi wanda suka mutu kafin balaga yan aljanna ne shikenan amma ɗaiɗaikun su fa kila hukunci ya iya saba daga wani zuwa wani tunda an ce ƴaƴan musulmi to waye yake da tabbas din musulunci iyayen nasa ai kana aikin zahiri ne kasan abin da ke cikin zukata to ai hukuncin nashi ya shafi wa aha kai ko yanzu baka san abin da ke cikin zukatan su ba na imani sai dai kana aiki da me zahiri zaka iya rantsuwa kan cewa abin da gani na zahiri shine a zuci ashe ba za ka iya yankewa ɗansu da aljanna ba wani kaɗaitacce guda ɗaya amma cikin taro ƴaƴan musulmi yan aljanna ne shikenan duk wanda kalmar musulunci ta gaskata a kansa dan ya zama wani ne kenan wanda kalmar ta ki gaskata a kansa ba kaga dan bai hukunci ya canza kenan bayan ce ina hadisin da ke cewa ko dan ana haifar yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw nasrani to yaushe ne suke mai da shi ba da ko ba mu mujisi bayan ya girma ko tun yana girma sai ya balaga a yanzu eh na fahimta kaga kenan ina fahimta idan muka gina magana akan cewa da bi kan iyaye hmm. to ga wannan shi iyayen ma gaba da wani ba hmm. kuma annan annan da kuma ya ce ana haifan kowane yaro ne cikin fita hmm. a sai kenan idan aka haife shi kula iyayen kafirai ne ya mutu kaga akwai bambanci tsakanin ana haihuwar sa akan fitra yana mutuwa kuma akan ta <laughs> kaga kowa da <laughs> wannan hadisi ya tabbatar ana haihuwarsa akan fitra to amma shin yana mutuwa akan ta to kaga wannan shi da rikicin ko ala kulli halin wannan yana daga cikin waɗannan hukunce hukunce na shahidi shine ba sai an yi masa wanka ba ba kuma sai an yi masa sallah ba idan an yi masa sallah din ba a yi masa laifi ba ba ai ba a yi laifi ba cikin shari'a wa alaikum salam hmm. ya ce ai Allah hadu ya ce ai Allah hadu hmm. na Hmm. na <laughs> ah, babu wani matsala in kasar wuri ba ta iya daukan allahadu wato abin da ya kamata shine yayin da duk eh, za mu gina kabari yanayin kasar wurin shine zai ba mu dama wanne za mu yi matukar kasar sana da tsandauri da za a iya yin allahadu to shine abin da ya fi dacewa da sunna amma in kasa ba ta da karfi ga sai dai shakku kenan ka fahimta da kyau eh matukar za ta yi to kenan to kenan sai ma abuta sunna su jaddada sunna kenan ahlus sunna su jaddada sunna wannan shine abin da yafi daidai na'am eh banji ba ba a cewa ga iyakacin zurfi ba iyakance ba don abin da zai kai yadda za a samu mace tunda jikin wani ya sha hukumman da na wani wajen girman jiki ba a cewa nau'i ɗaya ake wa kowa da kowa yanzu yaro karami da babba girman kabarin da ake masa daidai to wajen sallawa da a ta gawa ta fuskar alkibla ta ci ko ko sai na ka fara alkibla za a tashi shi eh <laughs> malam ni wani yayi tambaye mun kawo ta halle shafi hmm. cewa ina ne aka ce sai ka da alkibla hmm. yanzu misali idan kuna an ta ne hmm. ko ya mutu akan kabarin ba ta la'ayin dan kaje ka saka barin yamma ka kai kuma gaban da kabar bar misali kamar mu a nan hmm. tun da alƙawar ta gaban ne hmm. ka koma yamma da shi bai gabar da shi ka saki a yamma za ka yi masa addu'a kuma ya yi to na muka samu kuma cewa sai an sa gawa alƙawar ta ko hadisi ko wani hadisi mutum sallallahu akwai wato shi na nufin kawai duk inda maga dama za mu iya sa iya gawa kudu mu kalli kudu mai sallah ko mu sa arewa mu kalli arewa mai sallah wannan ya saba sunna kenan ya kawo misali cewa ne annabi ya shi a habasha wannan salatul ga'ib ce hukuncin ta daban ai ba gawar a gaban shi tana can cikin kabarin ta ba kaga ba zai kafa hujja da wannan ba waka ta ainihin sai la'umu mala salatul ga'ib ce kaga wannan hukuncin ta daban وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا fil kafani fa innahu yuslabu sari'an an karɓo wannan hadisi daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tagalu asal la taghalu la tatagalu sai aka shafe ɗaya daga cikin ta kamar da Imam Malik ya ce wa ta ainu tidi kad yuktasar fihi ala ta katabayyun al ibad duk fi'ili mudari da ya fara da ta guda biyu kamar ta tazakkarun ta tafakkarun ya halatta ka shafe daya ka ce tazakkarun tafakkarun ba sai ka kawo ɗayar ba la ta galu kar ku zurfafa fil kafani cikin lamarin likafani abin nufi kar ku yi almubazzaranci ku ce sai kun sai yadi mai tsada saboda wani da ya mutu basarake ne ko babban attajiri ne fa innahu yuslabu sari'an shi danda nan ma yake lalacewa dan ba a cikin kabari za a rufe ba ko mun tsadar sa dai yanzu ai ba mai gani kuma wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito sai dai kuma hadisi ne da'ifi an gane ko sai dai dalilan shari'a da aikin annabi da na sahabbai ya nuna gaskiya ba a bukatan almubazzaranci a cikin likafani dan shi almubazzaranci cikin komai ba a san shi saboda akwai umumat wala tabazzara tabazzira innal mubazzirin kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura na. alaikum salam shi mai kyau shi kabari gaba ɗayansa ƙasar da aka tono ba sharaɗi bane sai an mayar da ita an fahimci wannan da kyau baya zama sharaɗi ya ce duk ƙasar da aka fito da ita sai an mayar da ita za a mayar ne gwargwadon yadda za a rufe ramin kuma gwargwadon yadda tudun kabarin kar ya wuce ɗani ɗaya duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya sunna shine a tasabe shi a mai da shi ɗani ɗaya sannan ba a yin gini na sumunti wannan bid'a ne kar wani zo da blok na sumunti ya tada kabari wannan ya zama bid'a kenan kasar kawai za a mayar kuma kar ta wuce ɗani ɗaya an fahimta da kyau tudunta ba kar ya wuce ɗani ɗaya tudunta tudun kabarin gaba ɗaya eh. mhm. ai shine abin da na faɗa ya zama hasilin hasil eh idan tsakanin su wanda suke sahara da mu wanda kasar mu take wanda suka fi bukatan a ce su yi tudu da yawa annabi yana magana da larabawan da ke tsakanin makka da madina a lokacin rayuwarsa wanda cikin sahara suke to kabarin ya wani asma bintu umay haka wa an aisha ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala laha qabli la ghassaltuki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aisha Allah shi kare ta gare ta ce da za a ce ki mutu kafina da na yi miki wanka ni da kaina Wani hadisi imam ahmad ya rawaito da ibnu majah wa sahahahu ibn hibban hadisi ne sahihi wato abin da ya faru annabi ya je makabarta ne ziyartar makabarta ta bakai ya dawo ya dawo gida sai zo ya samu Aisha tana cikin tsananin ciwon kai take cewa kai na fana mun radadi sai yake cewa wallahi ni ma kai na yana mun radadi sai yake cewa menene zai dame ki a rayuwarki Aisha idan Allah ya kaddara mutuwar ki kafina in yi miki wanka in yi miki sallah in sa miki likafani? to sai malami ke cewa wannan ya nuna da ta mutu inda annabi zai wannan to kenan ya zama hujja kan cewa miji na yawa mata mai kenan wanka da likafa miji na yawa mace mace na yawa miji an gane ko to wannan shi da haka kowa ya kamata kenan ya zama malami tsakanin miji da matarsa ita ta zanto za ta iya yin wanka dan ita ta janta ta yi wa mijinta sai in bata iya bane ba yan uwa suka zo suka yi wannan babu laifi yan uwan su zo su yi waɗanda suke na kusa <laughs> to ai wata za ta iya zama to idan ta ce bata iya ba kaga bata san yadda ake ba Eh, to amma rashin sani ka san wannan ba shine mai wahala ba wurin ta eh ai tsammanin ta saboda rashin sani sai ta dauka wani sabon karatu ne ake kuma bata iya shi kaga dai bata iya din ba kenan <laughs> ka mai da ai babu laifi asma bintu umayy ta nemi wani daga cikin wanda su ta ta wanke dina abubakar siddiq mijinta ne mutu tana masa wanka ta nemi ɗaya daga cikin sahabbai zuwa ta yata ya halatta imam malik ya rawaito hadisin cikin mota na'am inna ma a'mal yudama inna mal a'mal bin niyyat ita kuma niyya mahallu halqal yayin da ka daga ka sa gawa a gaba ga ruwa idan nace me zaka yi zaka ce me tun ka daga kai niyya shi yanzu ga shi har kana bani labari <laughs> wa alaikum salaam. ba bambanci tsakanin mata da maza haka nassan hadisi ya nuna akwai waɗansu hadisai da ke nuna in mace ce ya kai biyar ko bakwai dukkan su bai ne ba su da asali ba bambanci tsakanin likafanin mace da likafanin namiji وعن أسماء بنت أميس رضي الله عنه وعن أسماء بنت أميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوست أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه أنكر حديثي دقى أسماء بنت أميس take cewa Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wasiti cewa in ta mutu mijinta Aliyu shine zai mata wanka wannan hadisi Imam Ad-Darqutni ya rawaito ya ko tabbata a riwayar Hakim da Baihaqi da sanadi wanda yake Hasan cewa Aliyu shi ya mata wanka bayan ta mutu wannan yanzu ne kenan da mijina yawa mata sauka wa an burayda fi qissat al-ghamidiyya allati Amar'an an-nabiy zina ya tabbata daga Buraida, ibn al dangane da kissar matan nan da ke cikin kabilar banu gamit allati amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina wadda annabi ya umarni a jefe ta saboda ta yi zina kala yace thumma amara biha fa salla alaiha wa dufinat bayan an riga an jefe ta sai annabi ya umarni aka ajiye ta sannan yayi sallah gare ta kuma aka ja kafin ta wannan me yake so ya nuna mana ko da an yi wa mutum wani haddi aka kashe shi saboda haddi wannan baya hana a yi masa mai sallah tun daga shi wannan biyar Allah an yi mata haddi kuma gashi annabi ya zo ya yi mata sallah kun fahimta da kyau dan haka wanda aka yi haddi za a iya masa sallah kenan dan lokacin da zai mata sallah har Umar na cewa ya za ka yi mata sallah bayan ta yi zina annabi ke cewa ta yi tuban da za a raba gidaje saba'in cikin mutanen Madina da duk ta ishe su yace akwai abin da kake so ta yi sama da ta bayar da kyautar rayuwarta ga Allah ta'ala ita ce ta zo ta kawo kanta ta ce ta yi zina ba wani alkali ya sassa ta ko wani abu ba ita da kanta ta zo ta ba da sai da kan kanta wa alaikum salam wanka ko me me za a yi mata mana me zai na na'am a'a wannan daban hadisin su zai zo nan wannan kaga ita tuba wanda ya tuba ba an karɓa tubarsa ba ai kamar ba ta da laifi dan haka sai annabi ya mata to amma ga wanda zo an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qal an karɓa hadisi daga Jabir ibn Samura yace utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu an zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum wanda ya kashe kansa bi mashaqis mashaqis jam'i ne na mishkas mishkas kuma ita ce wuka ya kashe kansa da wuta wuka aka kawo shi wurin annabi falam yusalli alaihi annabi bai masa sallah ba to kaga dukkan wanda yake babban fasiki babban fajiri ko wanda ya kashe kansa da ganganci duk da ba kafirai bane ba amma bai kamata manyan mutane su yi masa sallah kaga wannan an zo da shi annabi ke masa sallah haka an zo wani mutum ya saci kayan ganima kafin araba annabi yake masa sallah yace sallu ala sahibikum fa innahu qad ghalla yace yayi sata cikin ganima dan Allah satar ganiman nan fa wani sahabi ce da muka auna abin da ya sata gaba ɗaya bai wuce dirhami biyu ba kuma ku tuna fa yana da rabo a cikin ganiman nan tunda ya je yaki da ya tsaya an raba kila a bashi abin da ya fi wannan amma tunda ya magudi ya ɗauka kafin a bashi annabi ce ba zai masa sallah ba haka an je yakin khaibar an kammala an zo ana wucewa sahabbai sun taho ga waɗansu bayan Allah sun shahada sai sai a ah, fulan shahid wanda yayi shahid ya zama shahidi su wuce wanda yayi zama shahidi su wuce wanda ya zama shahidi sai suka zo kan wani suka ce wanda ya zama shahidi sai annabi ce a ah, a ah. yace bai zama shahidi ba domin ya saci wata malam-malam babban riga cikin ganima kafin araba ba wata shahidi dan girman Allah malam-malam guda daya ka duba yadda ake sata yanzu a Najeriya kamar me ko malin malin guda daya annabi ce can ba wani shahidi ga wani haka sai tsakiya da bace dirhami guda biyu ba annabi ce ba za a yi masa sallah ba shi annabi bai masa sallah ce ku dai ku je ku masa amma ni ba zan yi masa ba yo wannan ne fi muni a ciki ko wanne sata ne fa a dukkan su sun yi taro cikin fajirci suna yawa hadisin babu kan cewa mutumin da yake ya tarifin kabira sata daga cikin ganewa ba kabira bace ba a sata kuma a gidan wani ko a cikin aljihun gwamnati ba kabira bace ba shikenan kabira duk ta tara su tare da juna ina fata kun fahimta wato aladabin musulunci wannan shine hanyar da ake ladabtar da bil adama wallahi ya kamata dukkan wani mutumin da ya shahara da fasikanci a unguwa ko a gari sai wani babban fasiki ne saboda an san shi ga wutaccen mazinaci ne wane barawo ne wane an riga an san shi cewa baya halartar sallah <coughs> tariku salati wane mashayi ne to irin wannan kamata da an zo in sun mutu ko su ne shugabannin gari kar aka ce imam a wajen yi musu sallah ya hakuri barin karasa ko kar a ga cin imam wajen yi musu sallah duk wani babban mutum na a zo a gani kar a ganshi wajen yi musu sallah a je a taro can gurin ire-iren su daga kurkuku wanda an yanke musu hukunci ce ku zo ku yi wa uwanku sallah gashi nan ya mutu amma abin da ke faruwa dukkan wani babban fasiki in dai babban jami'in gwamnati ne ko babban attajiri ne karfin halin da suke ba za su yi masa sallah kaga ba su koyi da sunna ba ke koyi da sunna shine kawai kasu a yi duk yadda za a yi ka zo wajen ka wuce ka ce ba zan yi masa sallah ba ya kamata ka je wurin dan wa'azi ba wani ne mutuwa ne me za ku iya cewa game da kaza da kaza da kaza da ake zargin sa kaji duk sun yi shiru to don ana munafiki kenan kara ake masa ba a suwa a faɗa shi to ni ba zan yi duk mai irin wannan ba zan yi masa sallah ba ni a matsayina na limamin gari ko limamin juma'a ba zan yi masa sallah ba ka juya ka dauki takalmin ka tafi masu irin wannan Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wanda wanda ya kalli halin da Najeriya take cewa sai ai yanzu ya kamata a rinka alƙunutu ma a cikin kamsa salawatu gaba ɗayan sai wallahi ko a juma'a ba zan yi alƙunutu ba ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce shine idan mutane sun gyara su samu sa'ida in musu gyara ba su shiga cikin wahala walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihi barakatun sama'i wal walau anna ahlal amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun sama'i wal walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu abinda Allah ce al-iman da at-taqwa in dai mutane sun yi za a bude albarkatun sama da albarkatun kasa imani takawa yace amma sai suka ki imanin kuma suka ki takawa sai muka kama su da irin abin da suke aiwata suwa mutum ya saci kuɗin ya rasa inda zai kai su ya ajiye hankalin sai kwanta tsammanin sa kuɗi su ne walastu ar sa'adata jam amalin walakin na sa'ida huwa takayyu kwanciyar hankali ba su ne kuɗi ba takawa su ne kwanciyar hankali to sai ka sata sai ka rasa inda za ka kai sai ka sata kuma ɗanka yana nan yana ce maka mai gadi jira yake ka mutu kawai ya ci gado ka baya kaunar ka matarka tana kirge maka adadin kwanakin ka kuma dukkan talakawa suna jin haushin ka dan ba yadda za su yi da kafa karfin su suna ta Allah ya sa zuci ka je ka ajiye a bankin waje kuma ba wanda zai amfana da shi dan Allah wani irin wata irin kokolwa ce ta sa mutanen duk abin da ake bukata na rayuwa mai kyau ya kamata a ce muna da shi a kasar nan yanzu da ka shiga nan gurin idan ka shiga kamaru ka daina ganin an dauke wuta har sai ka dawo najeriya idan ka shiga niger ka daina ganin an dauke wuta har sai ka dawo najeriya idan ka shiga benin jamhuriyar benin duk daga nan ba ake ba su wutar lantarki ka daina ganin an dauke har sai ka dawo najeriya haka wani mutum dan bukatar kansa shi kadai waɗansu mutane dan bukatar kansu su kadai su hana a ci abinci su hana a yi sallah su hana a yi zikiri su hana a yi karatun qur'ani dan su bukatar su tafiya haka kawai dan bukatar su biya to idan ka samu wannan abin kai ka san ba za ka iya zuwa dajin rugu ka zauna ba ba kuma za ka iya zuwa dajin falgore ka zauna ba dole dai cikin jama'a din za ka shigo ka zauna jama'ar da ka cuce su ka gallaza musu kuma su kace su ka zauna tare da su kai makautaka da su dama da hagu kai ba za ka iya zuwa bayan gari ka zauna da dabbobi amma kana da tunani irin dabbobi sanadiyar kawai jin daɗin rayuwar wani mutum ɗaya ko biyu kawai a jefa dubban mutane cikin halin ne da wace fuska mutum zai je fuskanci Allah gobe kiyama hadisai guda biyu dun nake tuna mana wani zai shiga aljanna saboda kare wata za ta shiga wuta saboda mage duk hadisai ne inda ta su daga annabi wancan ya shiga aljanna saboda kare kare ya samu yana cikin halin kakanuka ya kishirwa ta dame shi biyar ya zai yasa hufin sai dai masa ruwa a rijiya ya bace sha annabi ce an gafarta masa dan ya tausaya wa kare kare fa ina ga wanda ya tausaya wa bil adama in ana gafara sau daya a can gurin ba sai an yi sosai saba'in nan ba dan idan aka ce mutum kare ina jan a kowace kabila ta duniya aka ce maka kare an game maka ba'a a kowane yare aka ce kare an gama zagin ka kare an shiga aljanna ina ga wanda ya kyautata bil adama bil adama dan ko musulmi to ga kuma wata saboda mage aka ce za ta shiga wuta ta daure mage ita bata bata ta je ta nema abinci ba ita bata bata abinci ba har ta mutu da yunwa aka ce za ta shiga wuta saboda wannan to ina ga wanda ya gallaza wa bil adama wahala saboda shi rayuwarsa ta shi kadai to yanzu lokaci ne yayi da wato wannan wani bawan Allah cikin a'a akwai hadisi sai suke cewa wallahi yayi irin mutum ya kwammace ina ma a dauke shi a yi sama da shi sai an kai inda tauraro wannan take inda wanda ake kira surayya a jeho shi kasa ya fado zai gwammace gara haka da a ce an bashi mukami ko da tsawon minti biyar annabi ce zamani zai zo a ɗauke ka can a jeho ka ya fi maka alkhairi sama da a ce ka jibinci lamarin mutane saboda zaluncin da ke ciki da rashin gaskiya da ke ciki to don haka ake rayuwa ko mutum ce shi musulmi ne kuma duk wanda ya wannan wai so yake je umara so yake je aikin haji umaran karshe ta cikin watan ramadana daidai take da aikin haji wace ce wace ce ayi addu'a ayi yasin ayi lakar da kun da ilafi ha kawai wai gani yake duk idan ya wannan ya sha Allah ma ka bar dan fara ba za a yi masa to billahi lazi idan da zaka saci naira biyar ka yi istighfari miliyan daya wallahi Allah ba zai yafi maka ba sai ka mai da naira biyar din nan ko ka je wurin wanda ka sata ka ce yafi maka tsakaninka da Allah in kai laifi shine sai kai istighfari sai yafi amma in ka shiga haƙƙin wani ka shiga dukiyar wani wallahi ka tara duk Najeriya ka tara duk malaman duniya sai maka istighfari sai umara sai aikin haji wallahi Allah ba zai yafi maka ba sai ka nemi wanda ka zalunta ya yafi maka ko in ka mayar da abin da ka zalunta wai duniyar nawa ce sai ga mutum kamar ninka masa za a yi kai duniyar nawa ce gaba ɗayanta kafin a kafin kai ka hau kujerar da kake mutane nan suka hau yanzu babu su ba ma a labarin su kaga kana da shekara hamsin kana da shekara sittin a duniya da zarar an kara ma ashirin ma ka shiga wahala ka dana jin daɗin kilishi ka dana jin daɗin na kwai wallahi kai shekara tamanin ka dana jin daɗin waɗannan ababa hakorinka ya gajiya ba zai iya sanar nama yadda kake bukata ba sukari baka iya shan sai da kake so komai baka iya morewa da kake so mace dai shine jarabar ka baka iya samu yadda kake so ka biya bukatun ka game da iya mace saboda ka riga ka expire amma mutum ba zai ji tsoron Allah ba Allah rufa mana asiri na'am yawancin rayuwar mu a yanzu mu da waɗanda suke gaskiya an kan ba sa samun irin waɗannan da kuma kuma gaskiya aka samu irin wannan domin dalili su ba zuwa wurin wa'azi suke yi ba hmm. ba kasa ɗin wa'azi suke saurara ba malaman da suke tare da su ba sa iya gaba su irin wannan don haka ina ganin waɗanda Allah ya ba su dama cikin ƴan uwa musulmai da suke iya tafiya guraren da ake irin waɗannan karantarwa. Hmm. Gaskiya kokarin da irin mulkin da Allah ya ba su musamman kafafen watsa labarai

kafofi ne da gwamnatoci wanda kowaɗanne akwai manufofin da suka sa a kafa su galibi ba lallai bane ba su yatsa maka abin da suka san ya ci karo da manufarsu za ka iya faɗin magana irin wannan na tabbatar irin wannan maganar ka faɗe ta a kafar watsa labarai sai an daddatse ta an gyaggyara ta an yi editing ɗinta ba duka za ta iya fitowa ba saboda in ba haka ba wani fajirin gina gida ya ji zai ce ana zazzagin su zai buga waya gidan manajan gidan rediyo ko manajan gidan talabijin ya za a sa mutane suna zazzagin mu ba zai tambaya ba ya aka aka zage ka a ina aka yi zagin a shar aka yi komai aka yi tuba zai fara yi tun daga nan bai san wani program aka san ba mai aka ce amma zai ce an zage su tun daga nan zai fara tuba to kaga zai wahala samun irin waɗannan abubuwa amma dai akan samu waɗansu wurare jefi jefi kalmomin su fito haka afuwan din akan samu su fito amma kamar da ka faɗa gaskiya ne wato akwai wato shantakewar da dama daga cikin malamai wato idan fa Allah ya baka ilimi ya baka kowane irin arziki a duniya ni da nake ji a jikina yadda ubangiji ta Allah ya bani har dan Qur'ani gani nake babu wani mai arziki a duniya da zai mun kwarjini babu shi dan ba abin da zan bukata a sa ba abin da zan bukata a sa saboda ina ganin duk abin da ubangiji ta Allah ya tara masa na mallakan nan bai kai har da suratul baqara da Allah ya bani ba bai kai ba to wannan izzar ake so shi malami ya zanto yana da ita in baya da ita ba zai iya faɗin gaskiya ba yayin da malami baya da izza yana da karatu yana da ilimi amma yana ganin shi a wulakance yake gane yake shi kawai ya san yi ne ko ana kallahu ba ya da kima sosai saboda haka ko abin nan za a gaisa yana baya baya haka da bai arziki ko wani mai kuɗi yana masa kwarjini baya iya magana a gabansa yana kwan gaba kwan baya in yana magana menene shi me zai me zai maka me zai maka wanda Allah bai maka wani ilimi to idan mutum yana da wannan tunanin shi kina ya riga ya huta na farko kenan na biyu kuma ya tana cewa shi arziki a hannun Allah ta'ala yake duk yadda ka so ka tara arziki ta kowace irin hanya mutukar Allah bai rubuto ka cikin arziki ba haka zaka mutu miskinan za matrafa yadda mala abdullahi ce ba haka mutum zai mutu ba tare da ya samu dukiyar nan ba na uku ka gane cewa duk abinda aiki za a cutar da kai dan Allah bai nufin zai same ka ba bai da za a same ka da zaran ka samu wannan karfin halin sai ka faɗa abinda ake kake bukata abinda da dai ake so ya zanto duk lokacin da kake wazi kana kafa hujjar da dalilan shari'a ba kuma kokarin zagi mutane ko cin mutunci ko mun tsakanin zagi da kausa harshe wa'azi na kausa harshe irin wannan ba zagi bane ko da wani ya fahimce shi a matsayin zagi dan ba inda kai ashar ko wani abu makamancin haka to wannan karfin halin shi ake so malamai su samu ka rinka jin cewa arzikin da Allah ya baka na ilimi ya tsara kowane irin arziki domin karshen kujera shugaban kasa a gaban ka an kwabe shugabannin kasa a kasar nan ba iyaka kai ba wanda ya maka zuwa mulki ya ce kai ba malami bane yau ba ba zai yiwu ba a gaban ku kuma ka sha jin an tare ko wani an masa fashi wani an kwace kaza wani an kwace kaza wani an zo har gidansa an yi masa takaka kai baka taba jin ba inda aka ce ga wani malami an kwace da da suratul bakara an kyale shi da sauran surorin ba za ka taba jin wannan ba ka sha arzikin ka yafi nasu to wannan izzatun nafs din ita ake bukata wani malami cikin tabi'ai yana cikin masallaci ya miƙe kafa sai ga wani halifa ya shigo cikin halifa na banal abbas yana shigowa sai mutane da suka yi tahi tsaye sai malamin nan ya banza da shi kamar bai gashi ba halifin kuma yana kallon sa wancan wane ne ko na tashi shi bai tashi ba a ce ai malam wane ne sai zo same shi akan kallon barka da yamma aka gaisa laka kalau sai ya fito da jakar kuɗi ya mika masa sai ce yau ai duk wanda ya mike kafa baya mike hannu ai ba za su yi kyan Ya ce da na san zan miƙa hannu haka to da ka kafa ta a tankwara lokacin da ka shigo amma tun da take miƙe hannu kuma na nan haka sai kuma sai ce ni kuma da ka miƙo hannu yau da sai na ma da hukuncin kisa don ya ka haɗa kwadayi da girman kai amma tun da har kana ji da kanka ya nuna kenan baka da kwaɗayi yanzu kai da bil adama ne zama malamin da ake masa fatawa a daular kaga ya san abin da yake shi sarki ya san abin da yake malamin ya san abin da yake yace ba a miƙe hannu a miƙe kafa kaga wannan da ko kai yanzu miƙe shi gani zaka yi kyan gani ba zaka yi kyan gani dole inda zaka miƙe hannu kafa tana kan kware ko zaka miƙe kafa hannu na kan kware amma dai matukar ka miƙa su da juna haka to ko kyan gani ba zaka الله يبارك بك وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi dangane da kissar matan nan da ta kasance ta kummul masjida tana tsaftace masallaci fasa'ala anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya tambaya game da ita faqalu sai suka ce matat ai Allah ya karɓi rayuwarta ta mutu faqala sai annabi ce afala kuntum azantumuni shin me ya hana ku zo ku sanar da ni lokacin da ta mutu fa annahum sagharu amraha su sahabbai suna ganin kamar sun karanta al'amarinka nan wadda ba wata mashahuriya ba mai nan ta ji an kirawo annabi ma wurinta ina ganin kawai da ta mutu suka zo suka yi mata da abin da ya kamata suka sallah aka je aka binne ta a cikin kabarinta amma mai ne ta an kirawo annabi da dai wani babba ne haka kanan sagaru amraha fa qala sai annabi ce dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta fadalluhu sai suka nuna masa fa salla alaiha sai ya je yayi mata sallah muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito wa zada muslim imamu muslim ya kara a riwayarsa ثم قال سنيت inna هذه القبور mamlu'atun zulma ala ahliha wannan kabarbara da kuke gani a cike suke da duhu game da mutanensu wa inna allaha yunawwiruha lahum bi salati alayka amma yanzu Allah zai rinka haskaka musu saboda nayi musu sallah saboda nayi musu addu'a kaga albarkacin wannan mata kenan yanzu wannan abin da sai ibn hajar ya kawo wannan halaccin kenan ko da an binne mutum a kabari ya halatta kaje kai masa me sallah ne malamai suka ce wannan kaje kai masa sallah halacci ne tunda dai an riga an yi masa an sauke ta wajibi wannan na faruwa da ka zo kana so ka rabota da lada na sallah sai ka samu ai an riga an kammala an dauke mutum a kai shi kabari bayan an binne shi an tafi ko da kwana ɗaya ko da kwana biyu ka je ka tsaya kai masa sallah a nan gurin ya halatta to wannan kamar taksis ne dangane da hana sallah a makabarta kun san hana sallah a makabarta to amma wannan wani hukunci ne daban dan kana yin sallah ne ga mamacin da ke cikin kabari ba sallah ce ta nafila ko mai ruku idan abin da yadda aka saba wannan an hana yin ta a makabarta an gane ko wa an huzaifata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yanha anin na'i annabi ya kasance yana yin hani dangane da anna'ai anna'ai kuma shine shela ka zo kana bi kwararo kwararo kana kan shela wana ya mutu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya aikata haka to amma ba wai kowace shela ce aka hana ba akwai shela wadda su mutanen jahiliya suke wadda ke kunshe da alfahari ana bi titi titi kwararo kwararo ana cewa wani din nan mai kaza din nan mai kaza din nan a faɗo da abubuwan sa to jama'a ya mutu fa ya kamata a zo wajen jana'iza sai kuma abu wancan titi abu wancan titi to irin wannan shari'a ta hana amma labarta wa mutane dan su zo wajen da za a binne shi wannan babu laifi an gane ko eh eh idan an yi ko a masallatai ko abin nan duk sanarwar da za a yi dan dai cewa wani ya mutu wannan babu wani haramci a ciki dan mutane su zo wurin jana'iza kafin a yi kai eh a wannan kuma daban amma sanarwa kawai ba da sanarwa shikenan ba bukatar sai an sanya hoto an gane ku to bulu sai kan hadisin karshe wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama na'an an fil yawm alladhi mata fihi annabi tsira da aminci tabbata gare shi yi sanarwa dangane da najashi a ranar da ya mutu wa kharaja bihim ila musalla ya fito da sahabbai zuwa ga musalla wurin da ake sallah ta idi fa saffa bihim yayi sahu da su wa kabbara alaihi arba'a yayi masa sallah yayi bari guda hudu muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito gobe sai mu tashi kan wannan hadisi insha Allah kamar su sahabbai sun karanta al'amurinta suna ganin al'amurinta ba na babban al'amari bane ba ta cikin manyan mutane eh marwayin hadisin ne yake faɗin wannan magana ɗaya daga cikin ruwatul hadis wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah mai tambayar farko yana tambaya ne dangane da rubuta sunan mamaci akan kabarinsa wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rubuta suna kabarinsa abin da yake tabbatacce bayan an riga an gina kabari an binne mai shi a ciki kamar yadda muka faɗa da su cikin karatu tudun kasar ba a so ta wuce ɗani ɗaya to bayan an yi wannan akan sanya alama ta dutse a ɗauki hoge a ɗora a wajen kansa wanda wannan alama ce ta zaka gane kabarin dan uwanka da shi haka annabi yayi ga kabarin waɗanda aka binne cikin dangin sai ya ɗauki abin nan ya sa dutse ya ce dan in gane kabarin dan uwana da shi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine dace da sunna da ana rubuta suna da annabi ya rubuta da haka wannan shine fi to wannan ita ce tambaya guda ɗaya kawai da take rubuce wa alaikum salam eh wani lokaci na ganga idan an sa an tona rani ma mamaci an saka shi inda za a ce kamar a cire shi abin zai ba da wahala sosai shin haka ya kamata kabari ya zama kuma dai in an faɗaɗa shi yadda ba zai mutu ba abinda ba a son a ce an yi shi dan matsatsi ta yadda sai an tura mutum ba haka ake yi ba za a dan yalwata masa gurgurdai da za su kashe ba ta aka dai ai kato ba ya zanto wurin zama ne ko wani abu makamancin haka yadda dai zai sa shigar da mutum shikenan ya wadatar wa alaikum salam a tambaya ta mana game da magana cewa idan mutum yana aiki da na karamu kai eh. a wajen kuma wajen bashi kuma da ne gaskiya wani lokaci ya samu wanda suka dan yi karatu sun shi wajen bayan ɗaya ko don su ɗaya ko don wani wani abu mm. game da wannan to ya san su kuskura game da irin wannan al'amari don su akan kawo illa wa malamai ta wannan fanni saboda akan ce kuma nan kuma muka muka mai ta kan wannan al'amari abinda annabi yake nuna cikin hadisi za a takum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawiju mutumin da duk ya zo wurin ku ya zanto kun amince da addinin sa kaga abu na farko kenan mm. na biyu kuma ɗabi'unsa wato halayya ta garda ke da ita to wannan shi ne ake baiwa aure wannan shi kuma ya kamata mutane su bi ta amma idan mutum ya zanto kawar duniya zai kalla wajen aure suwa to wannan kuma ya saba wa yadda ya dace kenan sai ka biya mutumin da ba zai gane kimar yar da kawai shi ba idan ganin kamar sayan ta ya tunda shi yana da kuɗi kashe zai a mata daɗi lokacin da take yarinya yar autan mata bayan ta kwana biyu sun haihu kuma shi kenan ya mai da ita ba kowa ba dan yana ganin shi mace aurensa kamar riga ce ana canza ta yadda ake canza riga bai san kimar mace ba na ana kamar misali mutum ya sayi gida eh ko kuma ya gina yana su zai koma sabo shin menene musulunci ya da wajen aiwatar da su wasu abubuwa wanda Allah zai iya karfafa barka cikin wannan samu da ya yi kafin ya shiga wannan gida ke so ya aiwatar ba wani abu da aka tanada na cewa in ka yi sabon gida ko sabon kanti za ka je ka karanta kafin ka shiga shari'a ba ta tanadan maka komai game da wannan ba sahabbai sun yi sababbin gidaje waɗansu sun yi hijira sun zo madina ba su da masauki daga baya suka samu gidaje ba taɓa samun ɗaya da ya ce wa mutane ku zo mu tare mu sauke sura kaza ko aya kaza ko kaza ba amma dan neman albarka mutum na iya karanta qur'ani a gidansa wannan baka cewa kuma dole sai an karanta kafin ka shiga kana cikin ma zaka iya karantawa bayan ka shekara aru aru a cikin ma zaka daga karantawa ko musamman suratul bakara da annabi ke nuna cewa shaidanu sukan fice suka fice daga gidajen daga gidan da ake karanta suratul bakara a ciki amma ka sanya wannan ya zanto sharadi ga dukkan wanda ya sabon gida to wannan ya saba wa sunna ko ko a kasar na na na kasancewa shi ma'aikaci ne na inshora Allah shi kyauta eh? Eh? ya kai ka tabbatar da addini kuma tun da na cikin inshora kano tun kan dole ke. wato irin waɗannan abubuwa da suke cike da riba akwai abubuwan da suke larura ne shiga su yanzu misali kaga banki akwai wani nau'i na larura ce wanda a iya fakewa da shi amma inshora babu wata larura na musulmi ya yi inshora babu ita ka fahimci wannan da kyau mutumin da ke wannan kamata ya yi tun roƙon Allah ya zaba masa wata sana'a mai kyau ya yi zai canjata, don dan ba wata larura shi da cikin inshora dan abin da ke da ke cike da caca da kuma inkarin kaddara me inkarin kaddara kai baka yadda baka yi hadari kai hasara so kake da kai hadari yi me a biya ka shi kuma Allah ya tsaro rayuwar ya jarrabe ka da hadari ya jarrabe ka da samu ya jarrabe ka da rashi kai ko baka san wannan rashi din mm. ai duk wannan wace wannan karka ce mana wanda ya bayar karka fata sunan kowa ana abin da nake so ka gane duk lokacin da zaka yi fatawa ka tambayi hukunci la ta'arrab lil asma eh. alaikum salam kana idan ana akwai wani azumi shekaru ne da a kaburbura yake ake kaiwa kafin a gina gidaje a wurin babu shi shari'a bata iyakance wani adadi na shekaru cewa idan makabarta ta kai shekara kaza kenan ta zama ba makabarta ba matukar an fi dauri ya zama makabarta shikenan har abada ai ba za ka ce har abada ba har dai wannan karni ya yanke ai kila yanzu nan inda muke zaune kabarin yana amma muna tabbas to ai ta iya yiwa ka dari guda ya tashi daga inda yake ya sake wani wuri bayan wadansu shekaru kuma ya sake dawowa lokacin da aka sake dawowa kila zo a zauna yadda makabarta ce a da amma saboda shekaru sun shuɗe yanzu ta zama ta saje da sauran yankunan kanna amma mutukar makabarta tana nan bata saje da sauran bangarorin ƙasa ba sunanta makabarta ba halatta a gini cikin ta abin da kawai aka halatta sai in makabartar ta kafare ce ba ta musulmi ba ta zo ta yi muku alƙaƙai cikin gari kuma kuna son ku ku fada da gidaje kuma gashi makabartar kafare ce duk sai ku tone kasusuwan arna ku je ku watsara bayan gari ko haka annabi ya a madina inda masallacin sai yanzu da makabarta ce ta kafirai aka tone kasusuwan aka je aka watsara a ruri aka cike da wata kasa amma makabartar musulmi ba za a yi mata haka ba dan kariya da zo kan hadisin gobe ina jin insha Allah kariya kashin mummuni lokacin da yake mace daidai ke da kariya shi lokacin da yake da rai kamar yadda annabi ke nunawa dan haka ba a yin ta'addanci ga makabarta wa alaikum salam eh.

Eh. Eh. a ba ta akai wanda yanka kafin imam ba hadisai da suke magana wanda yanka kafin ayi sallah ka fahimta ko duk wanda yanka ragon sa na layya kafin ayi sallar idi annabi ce to wannan inna ma huwa lahamun huli li ahlihi kawai nama ne na yau da gobe naman miya ya baiwa iyalinsa. ba ya da layyar komai wanda ya dace da laifi shine wanda ya yanka bayan an yi sallah idan aka riga aka gama sallah ko liman ya yanka ko bai yanka ba ko sarki ya yanka ko bai yanka ba za ka yanka da kanka kuma layarka ta yi kana fahimta da kyau yawwa wannan sunna ne haka annabi ta fito ragonsa bayan ya sauko daga sallar idi ya yi hudu ba ya kare ya yanka ragonsa da haka limamai suke zuwa su yanka amma ba ta aka yi in ka riga su yanka ba naka bai ba matukar an gama sallah an ce assalamu alaikum ka gama ka zo kai yankan ka yankan ka yayi ko da liman bai riga yana shi ba ka fahimce ni da kyau to ko da wannan shine ibn da Imam Bukhari yayi babi akai cewa man zabaha qabla salati ba da layya amma wanda ya man zabaha ba'da salati kaga ba a ta ba'da zabhi al-imami a ba'da salati ko qabla salati nan kawai Imam Bukhari ya tsaya na'am jiya ba ta zo ba an yi eh? yi magana a jiya abin da muke magana a kai shi zama da ake na makoki ba shari'a ce ta sanadin shi ba al'adu ne kun gane da kyau su kuma al'adu ko da wani lokaci in sun ci karo da shari'a kokari ake a rikar rabuwa da su da kadan da kadan da kadan har a zo inda an rabu da su gaba daya abin da shari'a ta tanada za a yi wa mutum ta'aziyya a duk inda yake kuma ta'aziyya ba ta iyakantuwa da kwana uku hadisin da yake nuna ta'ziya bayan kwana uku babu ita wai sai zanto kamar fami kai wa mutum ma ya manta da mutuwar kuma ka tuno masa sa shi kuka wannan hadisin yake ne bai da asali daga nan zuwa shekara daya in aka yi wa mutum mutuwa ba ku haɗu ba sai bayan shekara daya ya halatta kai masa ta'ziya kuma kana da ladan kai ta'ziya an fahimta mutuwa babu tsufa a cikin ta cewa ai an dade da yanta yanzu ba sai na yi ta'ziya ba ya danganta yaushe shi gamu da mutum wannan duk mun yi bayani jiya sai kuma lokacin in darasi ya sake bi da kai Assalamu alaikum. Malam game da maganar jariri din da kai dazu. Mm. Akwai wani hadisi da cewa ban ingancin ta ba. Da yake magana kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan tashin alkiyama za a zo da jarirai a raba kashi biyu. A ce wasu kudin aljanna da kuta. Sai su ta waye firdiya. Sannan a ce wace wayannan ko da dama amma bayan kasa za su yi taurin kai. Wasu kashin ku a tura su kuma da wasu kashin kuma su zuwa cikin su guda. da sun kama hanya ta a cikin Yayin da cikin wannan magana. wannan ba shine abin da yake tabbatacce ba a sunna abin da yake tabbatacce a sunna jariran musulmai gaba ɗayan sayan aljanna ne haka annabi ya nuna cikin hadisi imam al bukhari ma yayi babi wanda yake nuna cewa to yaya ƴaƴan kafirai fa man daud na kyale ka ne wai sai wata rana in saki bi ta kanka yaya ƴaƴan kafirai fa su kuma za su yi aljanna ko ba za su yi gaba to imam al bukhari sai babi amma bai yanke hukunci ba cewa shin ƴaƴan kafirai idan sun mutu za su yi aljanna ko ba za su yi gaba sai shiru a haka karkashi sai kawo hadisi da annabi ke cewa ya jari annabi ibrahim yana sama ta kaza kuma tare da shi akwai auladun na ƴaƴayen mutane da duk suka jarirai da suka mutu kafin su balaga shi ke kula da su a can gudu ka fahimta ko to imam bukhari yace ki abin da yake nufi da bai yanke hukunci ba kalmar na nan kaga ta shafa ruwa har kafirai su ma suna can ko ba su can waɗansu kuma sa iya fakewa su ce ai wannan na am urida bihil khas lafazi ne am amma ana nufin kebantattun mutane da shi su ne musulmai dan su ne nasu din a bayan kasa wanda ba su ya zama nasu nasu <laughs> bai zama cikakken mutum ba in mutum bai zama musulmi to kaga wanda ke da shi ne abin da ke abin nan eh, wannan imtihani dai suna magana ne kan cewa wanda suka mutu a lokacin jahiliya suna ake cewa za a yi musu imtihani wa alaikum salam daga ko guda biyan nan da kuka yi magana shi kenan kuma sa a cikin duhu da ke bana gane wani da wani ne to amma daga guda biyun nan ci gaba me kace kamar akan na lahiya da ya wuce eh idan an yanka ragon a ranar lafiya aka rataye wani tashin naman da kwana shin akwai wani tsammanin samun lada ne akan ajiyewa ya kwana ko kuma a ba wani ba lada ba zunubi kawai da ko eh, in ya rabe namun salaman bai laifi ba in kuma ajiye shi har ragon ya tsada gobe ya yanka ya abin nan ya raba namun bai laifi ba shi da zamu ya kira din rabawa ne bayan rabon ya tsantsane an rafe shi rina shi ne kawai amma ba wani abun nan bane ba ba wai shari'a ce ce tilas kai haka ko kai haka ba wannan da shari'a ta kyale maka kofa a buɗe kwana uku nan dai kwanaki da an bar maka kofa a buɗe abin da ake bukata kai yanka cewa dole sai ka raba naman a ranar ba ce ba ka iya bari sai wace gari ka raba ka iya rabawa a nan duk wanda kai yayi daidai abin da ake bukata kwanaki na zikirin Allah da cin nama haka Abdullahi da Umar ce kowa ya ci nama yayi ta zikiri Hmm? misali idan baka yanka ba ranar don saboda neman arakan dabba don saboda take ruwa kamin sallah din suna da tsada sai mutum ya bari kwanan ɗaya bayan sallar goma kwanan biyu sai mutum ya tsaya duk falalar tsaye da wanda yanka ranar idi. ibn hazm dai ya ya yi wani tawaye ya ce duk wanda bai yanka ranar sallah ba to akwai ta cewa amma dai shi ma malik ibn hazm sun ce ba komai kwana uku nan ne babu komai wadansu ma suka ce har karshen watan ne ko yau ka yanka yayi amma dai gaskiyar labari wannan kwana uku saboda haka zance mafi inganci ko ranar sallah ko wa gari da kwana ɗaya ko da kwana biyu ka yanka ko da kwana uku duk yayi amma bayan wannan to akwai kuma ta cewa a ciki ibn hazm ya fa kwarai yace shi ba ruwan ranar idi kawai dan ya ce annabi ya ce yawmun nahari bai ce ba ayyamun nahari rana ɗaya ya bayar shi ne ranar daga kai shi dan waye kun san bana iya ganewa to bari mu ji a yi masa cewa me da za ka lafiya gaskiya ne za mu tattauna daga gobe za a sanar za mu tattauna da masu tsara wa'azin kan yadda za a shi gaskiya na san na wannan alƙawarin kuma insha Allah zan cika a wannan zuwa amma gobe sai a sanar wace rana ce aka zaba kuma a ina ne za a yi bayan mun tattauna da masu tsara wa'azi insha Allah wani lokacin an taɓa yin eh

Allah saka da alkhairi a gaskiya har ban san abin da zan faɗa ma yan uwa ba dangane da kokarin su wajen ganin dai matsalar da ake samu ta wuta bata hana karatu ya gudana ba dan waɗansu su yau anan suka yi ni gaba ɗaya waɗansu suna kokarin nemo dizal waɗansu suna kokarin su ga janareta ya tashi da sauransu na tausa musu kwarai da gaske Allah saka musu da alkhairi musamman su malam zakariya man dawud ala ibrahim da sauransu Allah saka kowa da alkhairi bisa da kyakkyawan sa kuma dai insha Allah da yadda muke sa rai din da ya zuwa gobe mu ga wannan matsalar ta ta yanke insha Allah ta'ala Allah da shi ta mu insha Allah insha Allah shi dai amfanin babban generation saboda zai samar da har tunda akwai bohol kuma gashi ana fama da wahalar ruwa kuma za a zo ka ga ba ruwan alwala ba daɗi Allah da ya taimaka mana gaba daya